Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A ranar Larabar da ta gabata ne 'yan majalisar dokokin Amurka suka gudanar da wani zaman sauraron bahasi wanda ya mai da hankali kan abin da suka kira taɓarɓarewar tsarin mulkin demokuraɗiyya da ake gani a wasu sassan ƙasashen da ke kudu da hamadar Sahara a nahiyar Afirka. abin da suka ce yana tasiri akan tattalin arzikin yankin da fannin ilimi da na lafiya yau batun da shirin na duniya amurka zai mai da hankali a kai kenan suna na mahmud lalo ƙasashe da dama a kudu da hamadar sahara na janye jikinsu daga turbar demokuraɗiyya a cewar karen bass shugabar wani ƙaramin kwamitin da ke kula da sha'anin nahiyar afirka fannin kiwon lafiya da kuma 'yancin bil'adama a duniya a majalisar wakilan amurkan ta ce daga cikin alamomin da ke nuna hakan akwai rashin gudanar da sahihin zaɓe take 'yancin faɗin albarkacin baki rufe bakin 'yan adawa idan suka tashi kalubalantar gwamnati da kuma sukurkucewar tsarin doka yayin wannan zama da aka yi a ranar laraba 'yan majalisar wakilan bas ta kara da cewa babban abin damuwa shine yadda shugabanni a nahiyar suke sauya dokokin su da 'yancin faɗin albarkacin baki don su zauna kan karaga mulki. Ta ce babban abin damuwa shine abin da ke faruwa a Tanzania wacce na taɓa ta da batun a zauren majalisa inda shugabannin ƙasar suke take haƙƙoƙin 'yan adawa da 'yancin faɗin albarkacin baki diddan su ci gaba da yin mulki. Haka zalika abin da ke faruwa kenan a Cote d'Ivoire inda hukumomin kasar suke kaucewa tsarin demokuraɗiyya suna dasa akasin hakan ita dai kasar ta cote d'ivoire ta fuskanci tashe-tashen hankula a watan da ya gabata inda har aka samu asarar rayuka tun bayan da shugaba mai ci alasan watara mai shekara 78 ya karya alkawarin da ya yi na cewa ba zai nemi ta zarce ba bayan ya kammala wa'adinsa shi dai watara ya yi amai ya lashe ne inda ya amincewa jam'iyyarsa cewa zai tsaya takara bayan da mutumin da ya zaɓa domin yi mai gurbin sa ya rasu a watan yulin wannan shekara to haka zalika su ma ƙwararru da suka halarci zaman jin bahasin a majalisar dokokin amurkan suka bayyana yadda turakun tsarin demokuraɗiyya ke rugujewa a wasu sassan nahiyar ta afirka christopher Fominio jami'a a cibiyar nazarin mulkin demokuraɗiyya da harkokin ƙasa da ƙasa ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin amurkan cewa nahiyar ta tashi daga matakin nahiya mai kasashe biyu da ake musu kallon masu walwala a shekarar 1989 zuwa kashi biyu cikin kashi ukun kasashen da ake musu kallon suna da walwala ko kuma 'yar walwala shekara ashirin bayan hakan amma ya ce abin takaici ne idan aka duba za a ga cewa an samu tawaya a wannan ci gaban da aka samu ya ce musamman a yankin yammacin afirka an ga koma baya sosai an yi juyin mulki a mali an samu takaddama da shugabannin kasashen gini da cote d'ivoire idan ka duba tsakiyar nahiyar kuma zaka ga ana fama da shugabanni masu mulkin kama karya inda ake da shugabanni uku da suka fi dadewa akan karagar mulki a duniya a cewar fumenyo daga cikin shugabannin kasashen afirka da suka fi dadewa akan karagar mulki akwai na equatorial gini da ya shekara 41 sai kamaru mai shekara 58 da kuma congo brazzaville mai kusan shekara arba'in. a cewar john temin darakta a wata kungiyar samar da 'yancin walwala a afirka na freedom house mutane kalilan ne suke moran mulkin demokradiyya a nahiyar ta afirka inda kashi tara kacal suke cin gajiyarsa a kasashen da ke yankin kudu da hamadar sahara wani bincike da kungiyar ta gudanar a baya-bayan nan kan 'yancin walwala a duniya ya gano cewa daga cikin kasashe goma sha biyu da ake samun tawayar irin wannan 'yanci bakwai daga cikinsu daga yankin kudu da hamadar sahara suke ya ce jama'a na fama da matsalolin da ke mayar da afirka baya akan far musu idan suka fito suka yi zanga-zangar lamana don nuna adawa da gwamnati kamar yadda ake gani a gini da kamaru jama'a kuma kan shiga yanayi na wuya idan a katse hanyoyin yanar gizo kamar yadda ake gani a ethiopia da chadi akan kuma tsaurarawa ƙungiyoyin fararen hula kan ayyukan da suke gudanarwa kamar yadda ake gani a tanzania da burundi sannan ana yawa 'yan jarida barazana tare da tsare su kamar yadda ake gani a nigeria da zimbabwe a cewar temin sai dai dorina beko ta cibiyar da ke kididdiga kan harkokin tsaro wacce ita ma ta ba da bahasi a gaban majalisar dokokin amurkan akwai alamu na nasarori idan aka duba fannin zaɓe. ta ce ƙungiyoyin fararen kula a kenya sun fito da wata dabara wacce za ta ba mutane damar naɗar kurakuran da aka tafka da cin zarafin jama'a kuma tsarin ya karɓu domin har wasu ƙasashe ma sun kwaikwaya a nahiyar sannan akwai wasu hanyoyi da aka samar na isar da sakonni zuwa wasu wurare kuma ana uh, ɗaukan matakan um, magance matsalolin da kan tada hankula um, sannan akwai tsarin bibiyar sakamakon zaɓe ta yadda za a rika tabbatar da sai hancin wanda jami'ai suke fitarwa as a check on official results. Dorina ta kuma an bato wasu ci gaban da aka samu a kasashe irin su Ghana, Senegal, Mauritius, Botswana da kuma Afirka ta kudu. Duk a zaman da aka yi a Majalisar Dokokin Amurka don jin bahasin makomar tsarin demokuraɗiyya a nahiyar ta Afirka. Masu saurare da kuma aka nemi kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka a wannan jikon sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. yanzu kan a madadin maryama diallo da julie letus gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu.